wannan uzuri ne saboda shari'a ma ta tanadi lokacin da ya kamata a shiga gida saboda a musulunci ma dai ko gidan da aka haife ka ba a shiga da sahi ba a shiga tsakar dare ba kuma a shiga da rana tsaka wannan musulunci haka ya tsara amma ya kamata ka bi duniya a hankali wallahi ba baki ne maka bi duniya za ta bi da kai shau Allah mai baiwa bawan Allah <laughs> baba barka dai barka da mu dai na gajiya lafiya kalau ya kuje ba kuje ba alhamdulillah yau kuma kai ne anan wallahi daga masallaci na fito eh Allah sarki ai ya ban nan gida oh ya ban nan a faruku ya gidan nan inabo eh faruku inabo na ad eh kware kwa to kana ji na mm. ka san shi baki eh da yawan magana eh ba shi da amfani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ka faɗi alheri ko kai shiru eh haka ne aya ce guda to gatari mm. kullun a ce ka ce a ce ka ce a faɗa a nan a faɗa a nan eh, tsoho na'am dan na ga ashe duk wannan zagaye zagaye da kake yi eh. ashe da ni kake zancen gaskiya ne to ina ranka surutun da kake yana yawa ka je wannan ka hada wannan fitina ka faɗa hada wata ina ruwanka da ni da ka zo kofar gidan wannan rabe ka zo ka zauna eh. faruk kofar gida fara ina bo to shi din ma ya ci gaba ya bar gurin nan na fance dai ba kyau akwai wanda ka zagi sarkin kasuwa to ga yamar eh ka zagi sarkin kasuwa sai rantsuwa da ko qur'ani awa wallahi ni ban da alwala a ga abin da zan yi kake ka duniya kake ka al'ahira lahira ka dafa qur'ani akan ƙarya saboda kai ka san ka karewa za ka da ne za mu haɗu da kai ko kana gani ba zan iya ma komai ba saboda kana ganin ƙarfi na ya ƙare ka ga munafunci dole mu gaya maka wallahi ko kana so ko ba ka so sai na gaya maka munafunci ba kyau haramun ne lillahi wa inna ilaihi raji'un to ni kuma wace irin jarabawa ce ta same ni da haka zo ka dawo kofa gidanmu na yo shiga ta mutunci na zo maki a mutunce domin mu yi magana ta mutunci kuma tsakani na da ina son in tabbatar maki da cewa ni mai arziki ne kuma Allah ya man tarin dukiya to ba zuwa kai ka gaya min cewa ka zo a wannan lokacin don ka ƙara gaya min kai mai arziki bane ka zo ne ka jaddada min cewa an ziyarci ɗan tani mai wanki an yi hayar kaya a zo a yi man ƙarya da su ƙarya arziki ni wallahi na ɗauka ka tafi ka tafi kenan yaudara kuma me ya kawo batun yaudara a cikin al'amarin nan ya kamata fa ki fahimta fa ki gane cewa ni mai arziki ne kuma idan kika aure ni zaki huta zaki shana wallahi duk abin da yake so zan miki wannan kayan da kika gani sababbi ne bul. tele din dinka mani da su ne wanda na ware wanda za ci amarci da ni da ke <laughs> shi ne ne azarbabi na ɗauko na fara sakawa yanzu ya nuna maki ni ne arziki ne lallai kam kayi garaje ka tabbatar da cewa ba mai arzikin bane kai tunda har kayan da zaka sa angwancin ka shine zaka dauko kuma ka zo wurin budurwa da su to ya tabbata kai makaryaci ne dan haka dan Allah ka koma bari in gaya maka kaka sake zuwa kofa gidan nan daga yau ni yau sauran kwana uku a daura min aure saboda haka ka kama gaban ka kwana uku kin ga ni na san ba ma yar wasa tsakani na dake da gaske kike sauran kwana uku auren ki da gaske yau sauran kwana uku a daura min aure saboda haka na gaya maka kaka ƙara zuwa nan kofa gidan to billahi azum auren ba zai yi ba wallahi sai na lalata auren nan da hanyar da zan bi in lalata shi wallahi sai na lalata shi to bari in gaya maka ka isa kai min abin da Allah bai min ba ni da Allah na dogara kuma shi zai man maganin duk abin da kai niyya saboda haka baka isa kai wani abu akan aure na ba na dai gaya maka daga yau kaka sake zuwa nan kofa gidan saboda haka ka wuce ka ba ni ai in kin gana yana zuwa kofa gidan nan to na ganki cikin gidana ne ba ko za ka taba gani na ba in ba na ganki cikin gidana ba wallahi ba zan taba daga maki kafa ba kai malam bana dama wurin ka na kai to magana ta Allah wurin ka na to ka shedi na kawo na matakka abin ke tahe da ni kaga ina ganin ka kana da mutunci da kima a garin nan matakka tana fakewa da guzuma ta halbukar sana me ta me ya haɗa ka da matata tana ɗaukan kayan dillanci da adashi tana ciga gidaje wallahi in banda Allah ya sa aure na yana da ƙarhin danko da tuni ta balla shi na fahimta dai sa mu ka mata ta ido ko ka sama mata ta ido malam kake ko tsidahu ko wane ne bari in gaya maka daga yau sai yau idan ka ƙara mata ta santa hanya kasa wannan da babban idan naka marasa buɗewa ka kalle ta Allah isa ɗaya ce man ɗaya na biyu ko gidanka ta kai ba a dashe ba ko mi ta je kana labewa kana jin matata mai zaki ina malam bala ga wani magana muke ta masu hankali kai ba ta yara ba bari dakata na dai gaya maka idan matarka ta ƙara zuwa gidana eh. ko ta ce za ta raba mata to bari ka ma zo inda zan gaya maka wani abu na fahimci ne so kake ka bata min lokaci ta aike ni ran ta ɓaci ta gana daɗe ko dakata dakata aike wannan na farali wanda Allah ya dora ma na iyalinka ko kuwa ai ta aike ka aike na ta yi yo ba ta aike na ta kare na na yadda ka tsaya dan Allah ka bari in dawo dan Allah ka ka tai ka bari in dawo ka tsaya ne ka dan Allah ka bari in dawo dan Allah ka bari in dawo ah, wannan an yi shawara wannan an yi shawara ai kira bata mata lokaci in tsaya in jira ka ka je kai ka aiken ta ka dawo ƙwarai da gaske ka bari in dawo karan bata mata lokaci ka tsaya nan ka bata mata lokaci ha kare tun muna yan yara aka yi wani abu wai shi ana ce da shi cibitas buhun shiririta ana ga masiri kamfo da kai aikin banza aikin woyi haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una haka kai ba ka iya Allah shirya yanzu tun ina jiran kaka kawo min kalanzir zan yi girki da shi da na zo kalanzir ɗin da nake cikin kicin na aji. iskewa na kina ba cikin ga kamata in tada ki ba ko me yasa baka tada ni ba tunda ban san iya wahalar da kika sha ba shi yasa sai na aje shi kicin sai na koma waje kuma saboda yan dashi ka zo su tada manki sai na tsaya maki gadi owa gida duk wanda ya sai in ce mishi ba ta nan to ka kyauta kuma haja nace dama akwai magana da nake so in ga miki lokacin da kika aike ni dasu sayan kaladar din nan ina wani dattijo da ke can gangare wani dan tsoho mai dayan fama da rawani dinnan kawai sai ya tare ni ya ce mana wai matata ta yi wane ne ta je gidan shi ta yi gulma na ce mashi kai ya tsaya in dawo kin aike ni saboda kada in baka miki lokaci au yanzu har za iya taba ni ka ce sai ka je kana ba za ka iya ɗaukar mataki tun daga nan ba la ilaha illallah ya hakuri cewa na dan kada ki gana daɗe shi yasa na ruga na ce ya bari in dawo amma ai na san yana ce jira na yanzu zan koma in yi watsa watsa da shi in yi kaca kaca da shi ba a taba ki a na iya Allah tutu yake bari in ga kaga kaga dawo kar ka je ka taba shi ka je ka ballo mana ruwa ba ga yanda yake bane kai ya hakuri zai sake zan ce ma yace kara ko muna nan ce Allah ce ka azana ka kawo ko ko ko ko ka hanka ce aka mutu ka mutu nan bayan ce kara ni ina nan Qur'an ce ka to ta yana je da kace mu matata mai yako na nan ce da Allah ku dalilin da yasa na ce ku zo ina neman ku ɗaya bayan ɗaya na ce zan tara ku dama al'amari ne na zamantakewa tare kuma duk inda aka ce babu shugabanci to wallahi babu zaman lafiya a tun ba ko dalilin ka ba wannan ko kan hanya muka nan kauce ba ne eh, ni ma haka ba za kauce maka arzikin ka kana da tije ka kira wannan zo amma wallahi inuwa ɗaya ba za zo a layin masallaci in dai muka jam'i da shi wallahi in dai sau ɗaya ne ba zan sallan ba na fasa abin da nake so in nuna muku tsakanin ku makota makota manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fara faɗan makoci yadda ka san zai ce makoci zai gaji makoci ya kamata ku duba hakkin makotaka kuma ga ku yan uwa do Allah do annaba ku kiyaye wannan ku yi sulhu a tsakaninku kai ka ce bakin da bai karya shi ya gaya mu yana ta yawo da ni ne ne maka ne ma ka ji kamar wannan yaje ina gaya wa yaran da bai kamace ya zance da shi ba wai kaga cewa wai mata ta ta ba karfi na tana sa ni wanke wanke wankin tandawa ta sai da ne so bakwai tana sama mai tawa yaro karami gatari gatari ba rewa da baki ne baya kari ya gaya ma arewa da shi gatarin ne gatarin ne kun fasan hannun yaron nan fa kana gani fa saboda munafunci bakinsa gaba ɗaya zazzago kamar matsamin kosai yan saboda Allah saboda annabi ku biya masa ku biya yaron nan tsofai tsofai da ku a do Allah do annabi ku sauya gatarin eh. da batun na je eh, ladiyo mai abin sai sayawa don Allah nake sadaka ba ni ta mata na kanana ne nake aure yan shekara duk kai kalmomin ba daɗi yadda da ka zo kan duka din ne maka zaka zube malam dauda tunda ban ya zo da haka wa Allah duwa annabi ka yafe mu ne mun ne ka yafe mu ni wallahi duk abin da aka ce kace na yafe maka sirrin waje haram na yafe maka duniyar duniya to shikenan ni ma ni ma ka yafe to to salama na yafe maka wallahi salama Allah ina gajiya dole mu tsaya mu hada kanmu na'am ko ba gaskiya ba mm. duk rayuwar da za a ce ba haɗin kai wallahi da matsala ko shugabanni ba za su saurare mu ba haka gwamnati ba za ta saurare mu ba idan mun haɗa kanmu gwamnati za ta taimake mu sarakuna za su taimake mu malamai za su taimake mu amma ba haɗin kai ka ji fitina yaran wancan da yaran wancan ana rigima yaran wannan suna zagin yaran wannan yaran wannan suna zagin yaran wannan ana tone tonen asiri bayan shi wanda ake zagin fa shine haifi wannan fa wannan gaskiya ne baba ka ji wani bacan basira wani roƙon Allah da goge haka ne mutum ya haife ka kuma kai yaran ka yadda su dinga zagin ubanka wannan batan basira ne roƙon Allah da gobe ya kamata a haɗa kai wallahi ba haɗa kai ba mun zama kara ma ba mu mun baka alƙawari na'am mu da muka biyo baya in Allah da mu mu ba haka za mu yi ba mm. kowa ya samu zaunin shi magana ya kare baba wannan gaskiya ka faɗa domin Allah ya ce wa ata samu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku haɗe kawo nan ku kada ku raba mm. su ma da suke wannan abun sa haɗu su sulhu wa sulhu kayyar sulhu alkhairi ne idan aka yi sulhun komai sai tafi normal dole wannan ya ci girma shi kuma wannan kankanin dole ya je don mm. domin ubansa ne ai komai kin damuna kafin a girbi dawa gero ake fara girba wannan gaskiya ai gero shi aka fara girba dole ka je ka ba ubanka hakuri ka nemi gafara in kana son ka ga haske in kuma ki ta turawa you will see a bad consequences mm, gaskiya ne mummunan karshe kenan eh, bishirinka dan uwana ne ba bare kuwa karima fa an ganta an ga karima an ga karima ya karima an ganta to biyar wannan halima eh an ga karima tana nan da rai a dai wannan yan laban yana nan dan sanda da ranar Allah ka zuba ne ba yake ba alaikum ah, ya ya ya ya ya ya ya yalla bai kai na me faru ka zo kake buga min gida tsakar rana fitina ce take nema ta taso kuma ni zuwan da ne ba na zo da ni ma munafanci ba ko in haddasa fitina a'a na zo ne saboda in ka kuka ba wanda za mu kai kukan mu gare su a cikin wannan karkara in ba ku ba ku ne ma'aikata ko kuke shiga ku raba dare muna bacci kuna kula da dukiyoyin mu da rayuwar mu muna aiki raba dare sai barawo Ka ji ko na'am eh, to ba eh, ne kira ka gaskiya ne wata ranka dade akwai wani bawan Allah gatari to yana ta zuwa ya kwalla wannan gatari gatari eh za ga mai dogon baki kamar tsohuwa za ta ce mamman za ga bakinsa dogo to duk inda ya je tsuguna sai ya haɗa maganar wannan sai je ya ɗebi ta wannan ya kai can ya kaɗa nan ya rawa nan ya ƙulla can ya ƙulla nan to rigingimu sun fara tasowa duk abin da ya taso na rigima har da matan aure sai ka ji an ce gatari ne ya faɗa to na kira shi ne masa nasiha bai saurare ni ba shine na ce ba in zo in shaida ma mm. a matsayinka na shugaba kuma wakilin jama'a mm. a wannan unguwa tamu mm. ba za mu saurin yanke hukunci ba kaga suna nema su ce za su da kar na ce kar a dake shi kar mu kuskure mu ɗauki doka a hannunmu eh shi yasa na ce bara in zo in gaya ma to kana jiya da kyau na'am na farko dai a takace da labari aka zo aka bayar an ce shi ya ce wani ya ce eh. idan na bincika ban sami cikakken bayani akai ba Allah sarki ya zama false information labarin ƙarya labarin shiftin gizo eh, haka ne ka gani mm, na fahimta sannan waɗanda suka ce za su yi masa rarrabu su yi duka a haɗa mun sunayen su gaba ɗaya suna cikin suspect muna zargin su da ƙoƙarin wato yin rubdugu eh. shi ne muke kira rubdugu unexpected wannan gaskiya ne yau eh. kai kuma ga ka do Allah sarki eh ka tsufa eh kwanaki ma ka zo kai mana kashe bi taruwa da muke a kofar gida muna kaiwa karfe goma na dare ga ka kace mhm. menene appointment ko eh, me nace nace wannan taro da kuke yi eh. shi muke kira unlawful assembly Allah sarki taruwa ne kuka taru daga ci za a kullo iskanci a tada hankalin mutane a mm. furgita mutane mu ko mu zo mu zo mu tattaka ku hakkari mutum mu lagwasa shi ai mu har kullum muna kokarin kiyaye doka ka duba bawan Allah nan kokarin da yake magaji PBRO eh aho dan albarka kenan eh, Allah ji kan dahiru Allah gafarta dahiru ya Allah kai wallahi maji kana da natijo na'am na farko a nan kun yi sake da har aka fara kullum eh, kini-bibi, da eh. munafunci mm. da shigantaka da mm. fitina da fitsara duka gaba haka ne za mu taje ku a wannan cajin zama kenan eh, kai din ma din ka ka zo a makari duk da ka zan hada da kai Allah tarki in har gitsa gaba ɗaya ba na kyau a bayan kanta ni kazamin kare ba na kyau a bayan kanta ran kai da kai ka sani yanzu nan zan fara hada gumi eh na san ka na san eh, yawa to wannan shine tsarin to to to amma kasan san kuma yana sai bincike mm. san da ne bincike shi wannan gatarin eh. ba gatari ba amma ma diga ce shi zamin kyakkyawan bincike za gano ba ya taba gaya min wata ashe zan shiga shago cewa a shagon ana sai da kwayoyin magani masu sa maye inna lillahi wa amma abin da muna zuwa sai muka sami yan tsakiya ke sayarwa gurin shagon hamu tsaki tiya tiya hamu da gero ake siyarwa kaga dan an ce kwaya ai ba wani abu ne kwaya ta gero mm. eh ko ba gaskiya ba daga baya sai ya koma yana sai da bulawo Ina da sallama na tunanin ko bata gidan ne. Ya naga ga fuskar ki a daddaure. Kamar ya. Na kin haɗa gidan sama ta ƙasa ne. Ba dole ki gani ba, tunda kina ƙoƙarin ki raba ni da mijina. raba ki da mijinki kuma baby to ni kuwa in ban haɗa ki da mijinki ba to me yake so in kin san su mazan nan yanzu yanda suke daga zaran kin ga namiji na nema ya kauce hanya kara za ki ɗauka ki shata masa layi saboda ka a samu matsala kuma fa haka ne amma fa na fi son ko me za ki faɗa min ki faɗa min gaskiya ya za in faɗa miki ƙarya kin san duk abin da zan faɗa miki zan faɗa miki ne wanda zai ƙara danƙon soya tsakaninki da mijinki yanzu haka ma yana can waje na baro shi da wasu katakatan mata yana caca da su <coughs> in ka yi girkin baka tsira ba gara ka yi girkin ma dan uwa hmm. ina wuni dan uwa ya je gona hmm. kin bara in tafi sai na kuma dawowa daga can gaji kuma a zura ka a dama wai faɗa mata nake ta zauna da mijinta lafiya a ta zauna da shi da da yaƙi ke ce uwa adashi ko eh ni ce dama magana a adashin na zo yi mata in ji kwasa ta nawa za a bata ta ɗari za ki bata sake gaya mata abin da ke gaya mata can baya ba yanzu ba duka gaya mata ƙarya kike yi ba zan gaya mata gaskiya tsakani na ga Allah dama ji abin da nake yi na yi ne kawai da an haɗa ki da mijinki amma dan Allah ki ya haƙuri ba zan ma ƙara zuwa nan gidan ba inda na ganki da zubin kulba na san dama muguwa ce ki me ya riba ki idan kin hada ta da mijinta ta bar gidan dan allah ku yi hakuri ai ba karamin dadi na ji ba <laughs> wallahi nake jin dadi babban jin daɗi na yadda nake ganin mana mana cin abincin nan ka fito da abincin ka eh. fito na mai ciyayya to wallahi daɗi nake ji amma munafinci me amfanin sa ka gani an farra mu an raba kawuna amma da duk an raba mana kawuna sannan ku dai yawa eh, eh barkan ku dai yawa sannan ka kare barka shi ke ta da eh dama muna san gani a'a sauri nake an yi mutuwa ne ba mutuwa akai ba zuciyarka ce ta mutu eh zuciyarka ce ta mutu eh, batun batun da malam bacin mata da nake yau da saki ko eh, eh bakin wanke wanken tukunya da nake da tanda so bakwai gida na yafi karfi na ko mata ta tafi karfi na shekara bakwai ban ganka ba eh burin ka bai cika ba baka farraka mu ba Eh, zafi so ne sai ka je kabari ni abin da ke ba da mamaki don Allah tambaye ka wai idan ka je ka irin wannan munafanci kai wannan dan akwai min da ka wani kuɗi ne koko dai a'a dai kawai sai dai ka ji daɗi ai shi burin sa ka fasan baki in fasa ma baki ni me zama ka zo ka wuce wallahi wai hanyoyin suna da yawa a'a ka zo ka wuce ni sai ka wuce ka sai ka wuce ka da banka faɗa mai zan maka a eh, ba haka ya kamata a yi za ka muje ko a tsaya zai yanzu ran ka daɗe ka zo min irin wannan eh, sai ka ta huhun goro idan baka wuce min tafsalin alin ba idan mun je ofis zai maka dogon rubutu ka zama refusal of arrest ka tubule eh kwarai ka tubule wajen kamu kamu eh kai reported arrest Ranka haba. Sai ka ce yan kwamiti. Yan kwamiti ne suka ni dan kwamiti. Eh okay. Ah. Now you demoted me. Dan kwamiti ko. Ah, ai ah. ai do. Ka ta so. Ka min demotion. You are you are good inspector. Zuwaira. Na'am baba. abin da yasa na ce ku zo mu dan tattauna da ku mai ɗaki shi ya san inda yake mai yayyo wasu abubuwa ne suke faruwa wanda ni ba zan yarda da su ba ba zan lamanta ba ba zai yiwu a danga zuwa kofar gidana ana cincirin ba ana wahalan man nan ai tsammani cuwa-cuwa fetur nake yi kwallon kofar gida da matasa a cike ana zuwa zance gorin kin ga za a zargi cewa cuwa-cuwan mai nake yi ko na ɓoye mai a gidana ina sayarwa nan ko gurin ki ake zuwa ke ce fetur din to ba zan yarda da wannan ba ki tara samarin ki baki daya da zawara wannan ki masa bayani ni na ce kar su ƙara zuwa duk wanda yake son ki ya turo magabatansa zo sa same ni in yi bincike wanda duk kika zaɓa in yi bincike a kansa domin halin ne Allah ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ke uwa ki nema 'ya'yanki uba na gari kai ma uba ka nema 'ya'yanka uwa ta gari an yarda halin ne a yi bincike a cikin aure abin da nake so kenan Shi ne babban abin da ya sa makasudin da ya sa na ce zan tara ku don ke ki zama shaida kuma yau in kika tattago mijin nan na gama bincike na ga ya dace da ki na san asalinsa na san meye sana'arsa zai iya rike ki karme ki gaba tsada baya a irin wancan na baya da aka yi yau idan kika fitar da mijin nan allah ya baki to zance fa ya ƙare ina da mutane ni ne mai sarakuna ni ne mai 'yan sanda ni ne mai kwastam ni ne mai immigration kina dina ni mai attajirai iri-iri ni mai 'yan siyasa sarkin gumal dan sani ka iya mulki dan sani ka iya da mutane shi zai yi kayan ɗakin naki ma gaba ɗaya kuma shi ne wallin auren gaba ɗaya kenan haihuwa da hanji banda abun kamala mm. yaran yanzu fa ba a yi musu haka kuma shi aure lokaci ne yake da shi idan lokaci fa yayi da kanta za ta zo ta maka bayani ba sai ka yi kiranta ka zaunar da ita kuma sannan wannan abin da kake faɗa yara yanzu ba kamar na da bane a to ne muke kallon sama da ƙasa ni zaki ɗauko narin shedan wa hudu ba shedanu kar ki kuskure ki ƙara gaya min irin wannan maganar malam ba hudu ba shedanu bane hudu hudu ba shedan ce abin da nake faɗa maka haka yake to ni dai shikenan dai baba in dai akan wannan maganan ka kirawo ni insha Allah zan yi magana tashi shi ga Allah ya maki albarka amin tashi da ki bai kamata in miki faɗa a gaban ta ba in wata ce ta yi min haka da tun na yi na haɗa mata jini da majina ki kiyaye ni da yadda kika san ina kamun gafiya a rami in ne mata hayaki za ki da buf haka zan ba fuskar ki buf da hancin wato ka san bu? su gaba da gaba ɗaya lemu duka daɗi gare ka ka zuba shi cikin bakin ka gano haka ah tun kai a haka assalamu alaikum a lafiya lau muna lafiya lauje hmm? ka ga wannan yaron da ya wuce eh, ba karamin barawo bane wannan ne wannan yaron kuntukurmin barawo ne dala sosai ma kuwa kuma shan shalusho a gun wannan ba komai ba ne ba kullum a mankas yake a buge cikin shalusho murtala fa ne a'a to duk yan matan unguwan nan da kake gani shine yake bata su ah. <laughs> jima'an ka ga yadda yake ta tafiya kai ko kazar gidan ku ga ta fita da safe yamma ta yi kaga bata dawo gida ba to ku bincike shi shine ya sace ta a satin nan a satin nan aka kama shi ya saci wata akuya ya je zai sayar da ita suka hadu da mai akuya aka kamo shi nan gidan mai unguwa aka zo aka mai bulala saba'in kai tsaya ko dai shine ya buge tantabarin darakta aminu manar ke iza shine ya buge su dala kama je ka faɗa masa cewa ni na faɗa ma cewa ga wanda ya buge mai tantabaru ni shaida ne shi ya bige su ka san wani abu eh. dalilin tantabarin nan eh. ko bacci ya kwanta in mafarkin sai ke yi ai lauje ah. duk abin da ka ji na faɗa maka ni to gaskiya ne a haka haka ne kai eh? me ma kake gaya mashi dan sholi ne ina shaye-shaye kuma ni mugun ɓarawo ne haka aka yi a kai ka faɗa ah! a a ni ba ruwa na babu ruwa na wallahi tallahi lauje ne wallahi ba ruwa na sharri yake man wallahi ga ci sharri yake man ne da kai ko wallahi kuna jina kun san yusha'u da lauje kun san abin da suke a cikin garin nan yanzu abin da nake so da ku ku zo mu tai mu je mu same su mu ɗauki mataki a kansu inda duk an gaya masu dai sun ki bari ko ya kace haka ne don saboda haka mu dayan ɓata lokaci yanzu mu je mu fantsa mu ko mu neme su duk inda suke mu far to shine ku zo mu je mana mu je kawai ba jira dan Allah da mun zo kun sani dan kade na yo na sarariya kace ki kazan tare tsari na so yaya kai na kankata soyayya ta na sadar kira mana rariya rariya yanki muke nema wallahi ban gaisa ba gaisa ba eh. to ina ka bar shi a kin da zu wani ba ba da zuwa ƙarshen tuka tiki tik na gama kewaye na da shawarwari na na yanke hukunci alhaji malam kwaram shi ne mijinki shi na zaɓa miki shi za ki aura ba don komai ba saboda waɗannan samarin nake dabba na kirki abubuwan duk da nake guda sai da allah ya ka lokaci na ji da kunne na waɗanda suke zuwa su cincirin duwa ƙofar gidan nan dama na nuna maki ba tun yanzu ba na ce ba mutanen arziki ba ne to sai gashi na ji wa kunne na inda laɓa nake na san zan ji abin da ya fi haka amma sai gashi hanya ta biyo da ni zan fitan tafi masallaci na zo na tarar da yaro yana tsara miki ta inda zai shiga ba ta nan zai fita ba saboda haka na riga na yanke hukunci yanzu kwaran ki aura Lalle ma malam ka rasa wanda ba ta sai kwaram wai sai malam kwaram to ai bara in faɗa maka malam yarinyar nan fa ba wai budurwa ba ce ba bazawara ce ba tana dafa yancin da za ta zaɓi wanda ya yi mata sannan ta nuna ta ce shi mm, ke so mm. amma ya za a yi ka mm. ɗauki wai malam kwaram tsoho da shi ka ba yarinyar nan a badan ai autan faka baki lalata abokin tashi baki haifa ba baki yaya ba baki karyaye ba shi yasa kike so a haɗa a yi muguwar faɗuwa mutuwar gozama ko to wallahi baki baki ita ba na riga na yanke hukunci kuma gori na yi miki baki haifa ba baki yaya ba baki kai yayi ba a yanzu malami kake wa na faɗa in ri abin banza ne ka za ta yi mana kin fi so ku ri a cikin gidan nan riɗa riɗa kamar shanu a rasa wace ce matata ko a dinga nuna na ana yi da ni wallahi baki isa ba amma kuma sai ka mun gorin haihuwa saboda na faɗi gaskiya na yi ƙarya kika faɗa cikin ki kitabul hunduru littafin da ƙarya ta tsere wa gaskiya shi kika ɗauko da abin da zaki zo ki jawo fitina a cikin gidan nan ki zana ce ce ku ce kin iya shi kai na gane ki babu alheri a zuciyarki haihuwa kuma a yau Allah ga dama zai bani ita au ba bakin ciki nake ba Oh, biyo ni kai ha gida. Nace biyo ni kai ha gida. mai toya waina da ruwa balantana bai ya samu kasa sai suya ko to da mi kazo na malam bala a'a ga mun da mi kazo na malam bala kai salamu alaikum wa alaikum assalam bai kamata ba a ce matar ka ba ta gidan ango ba ta gidan amarya wa ya gaya maka to abin da yake bayyane kuma wa ce maka yawo take zuwa sana'a take zuwa sannu to kai kana aikin mi ina gida ina bacci lawadaran naka ya lalace malam bala ba kima da martaba ba ce wannan ba ɗabi'a ce irin ta mutanen kirki ba kuma mazaje na gari a ce ka yi kwance a gida matakka ce za ta hita ta je ta yi sana'a kuma cikin sana'an ma an namimanci da makirci ya fi yawa kai kana kwance ta kawo ta baka kai ko miye ranaka kada ka mance allahu subhanahu wata'ala kiwo ya baka kuma zai tambayi kiwon da ya baka kuma matan nan da kake gani gaba ɗayansu abinda alkur'ani ya ce wa karna fi biyu tukunna wala tabarrajana tabarrajana jahiliya ta ula amma ai ba a ce tabarrajana ni ni ni ne jahilin ba ko mutanen farko aka ce kar ku ba su rika hita irin ta mutanen farko irin jahilan mutanen farko eh, ku adala su abinda nake so da kai hmm. misali guda zan maka ka da Allah akwai kuɗi cikin jikinka ko naira ko naira sai ta bani babu ko naira in ka ganni da biyar ko goma ita ta bani to yanzu kai baka jin kunya ka ƴaƴanka su tashi da zuri'a ka gaba daya a ce matarka ita ke rike da gidanka ita ke juyawa ita ke baka ita ce namijin kai ne macen ka kwanta kai ba lazimi ba ba hailala ba kai ba halwa ka shiga ba kuma su mata adana su ake yi yanda ka san kana da kuɗi ka sa cikin ajihu ba ka hitowa ka rika rike su haka ai adana su ake yi kuma da haka duk abin da aka ga an ɓoye to ana son shi ne ai Allah subhanahu wata'ala da ya ce a bar su cikin lati saboda martaba su ne da mutunta su ai kai ma wannan da haka ka fara gane tun farko da ba ai haka ba ka gani matsalar kenan an tahi sai ku jawo aya kuma wadda gaskiya kana fara gaskiya tsakani da Allah don wa gaskiya kana da gaskiya matsalar kawai da ka samu tun farko da baka fara gane gaskiya ba sai ka fara kawo mun gulman matata ma gaskiya kahi ne gaskiya tsakani da Allah magana kawai abin duba ce abin da ke faruwa ita sana'a koya take kasafi ko kai ma ce ka je ka ka kasa to kana da sana'a ka in Allah ya kame saye sai ka sayar ka ci abinci ba kwanciya za ka yi ba ka ce kai lalle ai kana nan matar ka ta ji ina amfani wallahi ba kai kadai kawai da man wannan gorin ba tsakani na ani ni ba gori ne ma ba wallahi ba gori to gaskiya da ka ga mun matsayin ka na dan uwana mm. insha Allah na barka lafiya na barka lafiya nagode Allah saka Allah shi taimaka nagode kwarai to madalla madalla madalla madalla insha Allah alhamdulillah wallahi malamin ya ga mun gaskiya na doka zuwa yayi ya mun ba daidai ba in baje shi to amma tsakani da Allah ya kamata in canza kai. kuma ake kokarin zuwa da karin farkon da gida kamar ya ina za na irin tambaya ce kuma kake man wannan ina za ki a zan ce karɓa kuɗin alashe ne mana kamar yadda na saba kullum ba shiga kuɗin cefa ne ba na ajiye maki au kudin cefane wai da kai ka ajiye su to ai a tunani na ni kudin cefane da ka ajiye gidan da nake yan komi ci da shan ka da nuna haka sitarar da kake sanyawa ma dan haka wancan kudin da ka ajiye ba abin da za su isa idan ban je nemo ba da me za a cika a zo a yi cefanen da su to bari ki ci daga yau sai yau dama ciyarwa na kaina tufatarwa na kaina ya zama wajibi a kaina in yi. na ba ki gurin zama kuma ni zan ci gaba da ciyar da ki da tabbatar da ki dan haka daga yau sai yau kai ki ƙara ɗaukar kafa ki fita waje kofar gidan nan idan kuma kika sake ɗaukar kafa kika fita kofar gidan nan bakin auren ki wannan shine magana ta ƙarshe ni da ki idan kika sake ɗaukar kafa ki fita waje bakin auren ki kin ga fita ko bai Allah ba wani abu ne yasa na kirawo ka ba dalili ɗaya ne na'am akwai yarinya yar waje na na'am zuwaira to na ji ka san lokacin da aka aurar da yarinyar nan ita ta ka mijin nan ta ce tana son sa wannan haka aka yi kuma ni abin da zan hango ita ba za ta gan shi ba to kuma ai ko ya Allah na to mai ta hau abin da ba zai hango yaro ba zai hango ba aka yi auren nan da daɗi ba daɗi dai ya kasance yarinyar nan ma sai ta zo ta yi kwana goma sati biyu a gidana Allah shi in ya tsallake ya kama sabgoginsa barin katuwarsa sai wata shida wata bakwai fa bai da gidan ba subhanallah gida ita kadai saboda aka saka rabu na ce a raba auren nan na je eh. kotu alƙali hamu ya ce wannan zaluntar ta kake na san gobe banku eh in ta tafi da wani guri ta je te ba daidai ba wa ya jawo mata mm, shine shine to mm. ya ce a hakuri a raba tunda mm. ba za ka iya zama ba kai gaskiya ne to shine na yanke shawara na ce kai tilla zuwan ramma yau shekara hudu mm, shekara hudu kirin ba wata daya to da farka ramma ina nake ganin hada ka da yarinyan nan ai auren gida to na mai na to baba na eh. gode da wannan albishir da ka zo da shi magana shi wannan mai daɗi kuma ta farin ciki wacce har abada ka gama nuna min kauna kuma zuri'a irin taka ai ba wanda za a haɗa shi da ita shi a'a to sai dai kuma sha'anin harkar yarinya aka ce kuma a mace eh. sai in ganta in gani tema din ina son ta kuma ita tsira tsarin ta ga ko ni din ba ba za ta iya zama da ni ba do Allah do annaba karka ka wannan magana wannan gaskiya ne yarinyan nan dai ka san dai yadda muke da ta shekara da shekaru wannan gaskiya ba irin ni da mu ba ai ba aka ce ba na haihuwa a ni ne ana ce a uwa yarinya ne a to ai magana ce ta gaskiya sannan nuna mata abance ga wanda take so ta ce min a'a ce min gaddama bata isa ba wallahi wata zan ci Kai ƙawata daga zuwa za ki tafi ko ɗan ruwa baki sha ba? Tun sarrafan aibi nake yi. Ba time wallahi ga lokaci ya kure. Ah. Ba za ki zo mu je ba? To ki bada aibin bana in gani kin kama kin tukuikuye ki rike a hannu. Ya hakuri gashi nan. Kuma ni dai ba ɗaya nake so ba dan kin san bana tafiya ni kadai. Okay to ba damuwa gashi. A'a. Abin arziki. Ke yaushe ne naki? An kusa. Allah ya sa mu ji alkhairi. amma dai kin san me kawata dan Allah ki haƙuri wallahi ina cikin matsala wallahi babana gaba ɗaya ya sa min ido a na baya bari na in fita ko nan da nan in gaya miki amma na miki alƙawarin insha Allah zan zo bikin ki amma ni ganna kamar kawata fa laifin dora baba kawai kika yi san zuwa ni fa ba yi amma insha Allah wallahi da bikin ki ba wannan yanzu dai kina nufin dai ba za ki zo mu je ba ko ka dora ba bashir ba a wallahi bashir kuma ba kawai dai san zuwa ne ba kyayi wallahi mun gaskiya zan zo wallahi insha Allah to shikenan <laughs> bari ta ka miki ai mu da Allah kam sai godiya kai da gani ka san ban da soyayyar ma'aiki ba zan saka rigar nan ba sarkin hawa na ma'aikin Allah sharif abu mazambilu shi aiko mana ita ai ya razana masu gari ya razana su Allah shi ƙara lahiya jikan annabi Muhammadu duk wanda ya rike annabi Muhammadu assalamu alaikum amin wa alaikum assalamu alaikum baba barka ne baba hukumar Allah la ajaba wa nike gani kamar Yusha'u kwarai da gaske ni ne baba Yusha'u dai ni ne da kaina hukumar Allah la ajaba ai abin da ya sanya kwana biyu ka daina gani na garin nan ne an tsangwame mu shi ya sanya dole muka hijira muka bar garin duniya maganin mai kokari haka marigayi duka ya ce Allah ya ji karrai yanzu garin nan ya gagare ka mahaifarka mahaifa iyayenka mahaifar kakanninka kwarai da gaske saboda haka ne ma ya sanya ka ga na zo domin mu yi magana domin wancan ƙauyen da muka hijira muka koma shi ainihin dagacin garin ya ce ba zai karɓe mu ci gaba da zama garin nan ba lallai dole sai mun zo da wani dattijo mai kamala mai mutunci sun yi magana sana ya karɓe mu ci gaba da zama garin shi sanya na ga babu wanda ya dace da na zo na tafi da shi sai kai shi yasa ka gani na zo so nawa na tarbe ka saman hanya na gaya maka gaskiya na kwatanta maka rayuwa na gwada maka yanayin rayuwa yadda yake na ishe ka a gida na ishe ka turakarka ya sha'u gobe a ce kayi yau a ce kayi kullum kashedi na sahi daban na yamma daban sai yanzu ka gane ni aminin mahinka ne hakuri za a yi baba a daina dan tona-tona da bincike-bincike tunda dai kaga ni amana ne a wurinka sadda mahaifina zai rasu ya bar maka amana ta to ka dubi girman wannan amane ka yi haƙuri amma hankali da ya kana ya ɗauki amana duk abin da zai yi a garin nan ko takalmi ba zai saya ba sai ya shawara da ni haƙuri za a yi Allah shiga Alhaji Aminu Allah shiga farta mashi Allah sanya rayuwa kenan na ishau sha Allahu zan je gurin mai gari kafa ta waka amma eh, wallahi ina gaya maka kashe ce dole dole kiyaye dole dole baba dole dole kiyaye ah! shiga daga ciki shiga daga ciki akwai dumame na nan wurin ina ne garin nan akwai abubuwa na ban mamaki kala-kala daban-daban na ga garin nan mutanen kirki tun da na taho ake gaishe mu can ana zikiri wani wuri ana ta salati ana wuyi a garin nan akwai abubuwan ban mamaki kala-kala iri-iri daban-daban kaga a garin nan akwai 'yan daudu akwai karuwai akwai 'yan caca akwai masu shan giya akwai barayi akwai masu fashi da makami babu abinda babu haka ya. hau masu gurmi da goge da masu eh, eh, bori akwai cikin garin nan komai akwai ya sha'u yaushe za ka yi hankali ne kamin yin amince za mu tahiyan nan sai da na ja kunnen ka na gargade ka a cikin mota sai da na gargade ka ka iya bakinka wallahi idan baka iya bakinka ba sai ka kai kanka ga halaka tunda muka zo garin nan gaishe mu ake ana ganin girma na da mutunci na can muka tadda ana maulidi can ana zikiri wancan kwana da muka yi so ba wazifa muka tadda suna yi to yanzu ba bawai nake yi ne wanda fa aka mara aka buga yi hankali ya fi wanda aka haifa da shi ina baba kana gani bakinsa shi ya ja mana ina ji ina gani na baro garin ba ruwa na amma ina lauje yayi shi ke yi amma ai tare kake da shi ai ne shi ke yi nike san mai tare kuke tsura tsiya a'a ita mujawara ai haka take eh. almujawarati muhsana haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar ita tarayya tasiri take yi mm. idan za yi tarayya sai ka nemi mutumin kirki na daina baba ba abin da ba nake yi fa na fa daina ba ne dakata sai kaga kowa duniya mutumin banza ne in ko kai mutumin kirki ne sai kaga kowa mutumin kirki ne baba ina ga tsaya ka ji in gargade ka mm. al'ada da yanayin halayya da ɗabi'a ta mutane mabambanta ce kowa da irin yadda suke rayuwarsu ni dai mutanen kirki na gani a garin nan baba waɗannan fa su kaɗai ne fa mutanen kirki a garin nan fa da kaga sana abin nan fa su kaɗai ne fa amma wallahi ina gaya mai sha'u in dai baka iya bakin gaba ba mun taho tare ko eh. to za mu tafi daban-daban shikenan mu karasa gidan mai garin Allah sa ka ƙara jamin mu haka nan ban ci ba ban sha ba shikenan kawai ne a dinga ai ƙwariyar sama ce da ta ƙasa mutumin manna mutumin saki thank you Sha'u. Ba nan ne gidan mai garin nan ba. Kwarai da gaske nan ne gidan mai garin. Na yi sallama na ji shiru. Yanzu zai fito. Ai tun da dai ka yi sallama to yanzu nan zai fito ko ya turo yaro. To insha Allah. Koma idan mun sami yaro na sai mu sake aika shi. Yanzu nan zaka gan shi ai baya zuwa ko ina kullun yana gida. To aya la'imin a kasar alan naumi auzidi. Lauje. Iyai. Kaga wancan gidan katon gidan can mai gate eh gidan yankan kanu ne ba abin da ake yi ciki illa yankan kan mutane kawai muhallim wa illa in aqalaita fa asidi em em kace mun ma ka san ko ina ma ada domin nila can gida kwarai da gaske duk yaran da kake ganin sun bata iyayensu su dinga nema gidan rediyo gidan TV a rasa inda suke to irin wannan gidan ake zuwa ana yanke masu kawuna kuma ni ga naune ba yau ba eh. da ido na na ga an zo da yara an shiga da su gidan nan an yanke masu kai na san kawai a gaba na aka shiga da yara aka yanke su kai na wurin mai gari ne na wurin shi ne to to dan na ga hutu ne gida ni ma to ai dama na ga baka yi zubin namu na gona eh. ba insha Allah ni jami'in tsaro ne na sau ciki dama irin ku nake nema ina daga ciki ina jin duk abin da kuke faɗa da haka za mu je ka nuna mu gidan wallahi ƙarya nike wallahi ni cikakken mashahurin makaraci ne garin mu kakkan babu wanda bai sani ba kuma ga babana ya tabbatar maka da haka malam wannan shine babanmu tsabe ne ni ba tare da su nake ba ni wurin ran kai daɗe na zo. Ah baba. Kuma baya nan. Sai mutu sa ofis. Baba baba kada ka haka. Sai mutu fita ta ofis. Baba kai haka wallahi ƙarya nake ta ofis. Wallahi ƙarya nake. Mutu fita ta ofis. Kariya nake ah. ranka daɗe lauje. Ah. Lauje. Lauje. Lauje. Wallahi ƙarya nake wallahi ƙarya nake. あ